Luka Sura ta bakwai Bayan da ya so ya ƙara jawabinsa duka a gaban jama'a, ya shiga kafar nahu To sai bawan wani jarumi wadda Ubangidansa ke jin daɗin ya rashin lafiya, har ya kai ga bakin mutuwa. Da jarumin ya ji labarin Yesu, sai ya aiki waɗansu shugabannin Yahuda wurinsa, su roƙe shi ya zo ya wakar da bawansa. Da suka isa wurin Yesu, sai suka roƙe shi ƙwarai suka ce, Ai ya cancanci ai masa haka. don yana ƙaunar jama'armu shi ne ma ya gina mana majami'armu sai su yi tafi tare da su da ya matsa kusa da gidan sai jarumin ya aiki aminansa wurinsa su ce masa ya ubangiji kada ka wahalar da kanka ban ma isa har ka zo gidana ba shi yasa ban gama na isa in zo wurinka ba amma ka yi magana kawai yaro na kuwa sai ya warke don nima a hannun wani nake da kuma soja a hannuna, in ce wa wannan je ka sai ya je, wani kuma in ce masa zo sai ya zo, in ce wa bawa na yi abu kaza sai ya yi. Da Yesu ya ji haka, ya yi mamakinsa, ya kuma juya ya ce wa taron da suke biye da shi. Ina gaya muku, ko a cikin Isra'ila ban taɓa samun ban gaskiya mai ƙarfi irin wannan ba. Da waɗanda aka aika suka komo gidan, suka samu bawan garau. ba da daɗewa ba Yesu ya tafi wani gari mai suna Nayin. Almajiransa da kuma babban taro suka tafi da shi. Ya kusaci kofar garin kenan sai ga wani mamaci ana ɗauke da shi. Shi kaɗai ne wajen mahaifiyarsa gwauruwa. Mutanen garin da yawa sun rakota. Da Ubangiji ya ganta ya ji tausayinta ya kuma ce mata. Daina kuka. Sa'an nan ya matso ya taɓa makarar masu ɗauka kuma suka tsaya cik sai Yesu ya ce. samari na ce maka ka tashi mamaci ya tashi zaune ya fara magana yesu ko ya ba da shi ga mahaifiyarsa sai tsoro ya kama su duka suka ɗaukaka allah suna cewa lallai wani annabi mai girma ya bayyana a cikinmu da kuma allah ya kula da jama'arsa wannan labari nasa koya bazu a duk ƙasar yahudiya da kewayen sai almajiran haya suka gaya masa dukkan abubuwan nan sai haya kira almajiransa biyu ya ake su gun ubangiji yana tambaya cewa kai ne mai zuwan nan ko kuwa mu sa ido ga wani da mutanen nan suka isa wurinsa suka ce yahaya mai baftisma ne ya aiko mu gare ka yana tambaya cewa kai ne mai zuwan nan ko kuwa mu sa ido ga wani nan take yesu ya wakar da mutane da yawa daga rashin lafiyarsu da cuce-cucensu da kuma bakajen aljanu makafi da yawa kuma ya yi musu baiwar gani sai ya amsa musu ya ce, Ku je ku gaya wa Yahaya abin da kuka gani, makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, ana tsarkake kutare, kurame suna ji, ana tada matattu, ana kuma yi wa matalauta bishara. Albarka ta tabbata ga wanda baya tuntuɓe sabili da ni. Bayan da jikadun Yahaya sun tafi, sai Yesu ya fara yi wa taron maganar Yahaya ya ce, Kallon mai kuka je yi a jeji? kyauran da iska take kadawa? To, kallon me kuka je yi, wani mai adon alhari ne? Ai kuwa masu adon gaske, masu zaman anishuwa a fada suke. To, kallon me kuka je yi, annabi? Hakika ina gaya muku, har ya fi annabi nesa. Wannan shi ne wanda labarinsa yake rubuce cewa, Gashi na aiko manzo na ya riga ka gaba. wanda zai shirya maka hanya ka, ina gaya muku a cikin duk waɗanda mata suka haifa ba wanda ya fi haya girma duk da haka wanda ya fi ƙasƙanta a mulkin Allah ya fi shi da duk jama'a da masu karɓan haraji suka ji haka suka tabbata Allah mai adalci ne aka yi musu battisma da ya Yahaya amma Farisiyawa da masana a taura suka haure abin da Allah yake nufi da shi da yake sun ƙi yi musu battisma To, da me zan kwatanta mutanen zamanin nan, waɗanne iri ne su, kamar yara suke, da suke zaune a bakin kasuwa, suna kiran juna suna cewa, Mun busa muku sarewa, ba ku yi rawa ba, mun yi makoki, ba ku yi kuka ba. Gashi, Yahaya mai baftisma ya zo, baya cin gurasa, baya shan ruwan inabi, amma kuna cewa, ai yana da iska. ga ɗan mutum ya zo, yana ci yana sha, kuna kuma cewa ga mai haɗama, mashayi, abokin masu karɓar haraji da masu zunubi. Du da haka hikimar Allah ta dukkan aikinta ne ake tabbatar da gaskiyarta. Wani bafarisiye ya kira shi cin abinci, sai ya shiga gidan bafarisiyan, yake shingida wurin cin abincin. Sai ga wata matar garin mai zunubi da ta ji Yesu yana nan cin abinci a gidan Bafarisiyan, ta kawo wani ɗan tandu na man ƙanshi, ta tsaya a bayansa a wajen kafafunsa tana kuka, sai hawayenta ya fara zuba a kafafunsa, ta goge su da gashinta, ta yi ta sumbatar su, ta shafa musu man ƙanshi. To da Bafarisiyan da ya kira shi ya ga haka, sai ya ce a ransa. Da mutumin nan annabi ne, da ya san kowace ce, da kuma kowace irin mace ce wannan take taɓa shi, don mai zunubi ce. Yesu ya amsa ya ce, Saminu, ina da magana da kai. Sai shi kuma ya ce, Malam, sai ka faɗa. Yesu ya ce, Wani yana bin mutum biyu bashi, ɗaya dinari ɗari biyar, ɗayan kuma hamsin. Da suka gagara biya, sai ya yafe masu dukkansu biyu, to a cikinsu wa zai fi ƙaunarsa. Saminu ya amsa masa ya ce, A gani na wanda ya yafiya wani mai yawa. Sai ya ce masa, Ka faɗa daidai. Da ya waiwaya wajen matar, ya ce wa Saminu, Ka ga matar nan, na shigo gidanka, baka bani ruwan wanke ƙafa ba, amma ita ta zub da hawayenta a ƙafafuna, ta kuma goge su da gashinta. Kai baka sumbace ni ba, ita kuwa tun shigowa ta nan ba ta daina sumbatar kafafuna ba baka shafa mini mai aka ba amma ita ta shafa man ƙanshi a kafafuna. saboda haka ina gaya maka zunubanta masu yawan nan duk an gafarta mata domin ta yi ƙauna mai yawa wanda aka gafartawa kaɗan kuwa ƙauna kaɗan yake yi sai ya ce mata an gafarta miki zunubanki masu ci tare da shi kuwa suka fara cewa juna wannan kuwa wane ne wanda har yake gafarta zunubai sai yesu ya ce wa matar ban gaskiyarki ta cece ki ki sauka lafiya